Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makonnin da suka gabata, abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari yana tattaunawa da kwararre a harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad, kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar. Abu na biyu kuma akwai sanda zaka ga kayan kamar sun yi bojo. especially yanzu lokacin girbi ne na albasa za ka ga duk cikin kayan miya yanzu sun yi tsada ita kadai ce take da sauki to a kowane crop ana samun irin wannan so shi ma akwai mejar da ya kamata gwamnati a ce tana ɗauka duk sanda kaya suka yi irin wannan yawa sai ta je wajen manoman ta yi amfani da wannan price flow din price flow da ceiling ta je ta siya sai ta tare kaga ta taimaka wa manoma tunda in sun kai kasuwan ma yanda suka je haka za su sha kishewa da yunwa da kuma kuɗin da suka biya na zuwa can haka za ka ga sun kuma biya sun dawo da kayan akwai kadamin da ake kaiwa maka ga mutum ya bar kayan ma a can ya dawo don baya da kuɗin da zai iya biya ya kuma dawowa da kayan to kaga idan gwamnati ta je ta siya wannan kayan ta danga fita tana siyowa tana tarawa to sanda za a zo babu kayan za su yi tsada sosai to tun daman tana da sito da yawa da ta buɗe kayan nan kaga sai ta karya kayan ta sa subsidy ko kuma ta siyar a wancan farashin dai da aka saba siya. To amma nan akwai kamar ka ta obatin watakil na kayayyakin amfani kenan tunda watakila ita kanta gwamnatin mm. in ta siya ma kamar ɗanyen kayayyaki misali mm. dole sai akwai eh, preservative santa eh, mm. misali. Yaya kake ganin yadda su kansa manoma ya kamata su dinga watakila adana kayayyakinsu misali watakila in an samu irin wannan yanayin na kaka ta yi abubuwa sun yawa gaskiya ne yawwa malam mahmud wannan abu ne guda biyu ita gwamnati tun da tana da ƙarfi kuma tana da connection ta ko'ina ta san kamfanonin da za su sai kayan nan in ta siya ma irin wannan kayan da suke saurin lalacewa za ta sai da musu da ta siya za ta sai da musu ba sai ta ajiye ba abu na biyu akwai saboda manomi wasu suna cikin ƙauyukan da babu hanyar mota ma ba ma a san da su ba irin waɗannan kuma irin yan NGOs da nake gaya maka suna taimakawa ko mu nan mun sha shiga ƙauyuka mu je mu koyar da su hanyar da za su alkinta kayan su ba tare da kayan nan sun lalace ba especially manoman tumatir akwai yadda muke koya musu mu ce su tanadi bulo na ƙasa su kwaɓa ƙasan nan a samu ƙarƙashin bishiya a yi rami a yi gini a gina wani duk mun nuna musu yadda ake wannan zaka ji wajen ko yaushe cikin sanyi yake sai sa aje tumatirinsu lafiya lau zai kwana da kwanaki bai lalace ba abu na biyu akwai iri wanda yake baya lalacewa da wuri mai tuwo kato wanda ruwan cikin shi ɗan kaɗan ne wanda a haka a normal ɗakin ka in ka aje matsawar ba a rufe ko ina ba inda iska za ka ɗan buɗe window kai kanka ka sha iska to shi wannan tumatirin zai iya sati ɗaya zuwa sati biyu ba tare da ya nuna alamun tamishewa ba so muna encouraging ɗinsu da su dinga amfani da wannan irarrukan sannan kuma yawan feshin chemical ba shi bane ba ba shi bane ba a'a akwai yanayin da zaka yi in ka ce zaka yi tayin wannan zaka yi asarar kuɗin ka Ka asarar lokacin ka Ka asarar kuɗin da ka sayo abin sannan kuma ka cutar da wanda zai ci zai amfani da shi zai amfani da shi chemical zai mara yawa to duk muna abu yanzu ka gani a shagona akwai manoman da nake da su ni kati nake musu kamar na asibiti in ka zo za ka zo min da shi abin da ka yi komai dai gashi nan ba sai na buɗa ba duk abin da ya kamata zan gaya maka To, um, Malam Dauda, menene watakila shawararka ta ƙarshe ga ɓangaren hukuma da kuma su manoma? Yawwa, shawara ta ƙarshe, shawara ta da zan iya bayarwa hukuma shine da Allah a taimaka a ce a tabbatar da cewa wannan tallafin an ƙara shi, sannan an ba shi kulawa ta musamman. sannan ana bibiya in dai ka ba da aiki a je a raba wa mutane ko a je a yi kaza ko ma wani irin aiki ne bibiya tana sa abu ya tafi yadda ya kamata sannan wanda ka ba mawaɗin kan ma ya san a zahirance ana bibiyar tashi sannan kuma ka sa wani ta ƙarƙashin ƙasa wanda zai bibiya wanda ba tare da ya sani ba wato a bambanta hanyoyin bibiya a bambanta hanyoyin bibiya wanda ko da ba a yi wannan ba za ka ga ka sa wa mutum tsoron cewa ka yi don bai san ta inda za ka bullo mashi ba sannan su kuma manoman ya kamata don Allah idan sun san bayi za su yi ba to don Allah su bar waɗanda za su yi su karɓa sannan kuma in ka san adadin da za ka iya don Allah ka haura sannan ka daina siyar da kayan idan ka karɓa. to amma ko can gaba da muka yi magana ana cewa ana amfani da siyasa ko kuma wato alaka ta siyasa a manoman zaune eh wannan abu ne wanda in dai ba gwamnatin ba kai a matsayinka ba za ka iya hana shi ba eh misali a dama tunda a shawara muke ba wa gwamnati me ya kamata ta yi a irin wannan yanayi to duk dai abu ne wanda ba za a iya hana shi gabaki ɗaya ba to amma ya kamata da Allah a dinga duba cancanta wanda ka san zai yi abu shi ya kamata ka ba idan alfarma ce ba sai lalle ta wannan ba akwai hanya gwamnati ce tana da hanyoyin da za ta buɗa wa mutum ya samu abin da zai samu ba tare da ya dakile ya toshe ya cutar da wani ba to wannan shine ya kamata a ce gwamnati ta duba idan na san wane zai mun abu da ya kai mun har inda nake so shi ya kamata na ba ba wai wannan na jikin nawa ba ko wannan abokin nawa ba a'a shi wannan abokin nawa shi ma akwai wani abin da zan iya kirkira wanda nashi ne na bangaren shi ne wanda zai iya kula da shi fiye da kowa din ma. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma Dauda Salisu Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Jule Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe Ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.